يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون sai su rantse da Allah cewa ba su kasance akan kafirci da munafurci ba su sun kasance mumine masu aikata abin da Allah zai yarda da shi ne za su rantse wa Allah a lahira kamar yadda suka kasance suna rantse muku a duniya cewa su musulmai ne kuma a zatansu wannan rantsarantsan da suke yi wa Allah za su janyo masu wani amfani ko su kawar musu da wata cuta ko saurara hakika su maƙaryata ne a cikin rantsuwarsu a duniya da rantsuwarsu a lahira.